bismillahir rahmanir rahim amma ba'ad nau'ukan mafarke mafarke arru'a wal manamat yana daga ayoyin Allah ta'ala barcin da halittu suke yi da abin da ke cikin sa na mafarke-mafarke da bayi suke yi Allah ta'ala yana cewa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wabtigha'ukum min fadli yana daga ayoyin sa barcin ku da daddare da kuma a cikin yini da yadda kuke fita ku nema daga falalarsa kuma farkon abin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka fara masa da shi na al'amarin wahayi shi ne mafarki na gaskiya shi yasa annabi alaihi salatu wasalam yake cewa mafarkin mumini kaso ɗaya ne daga cikin kaso arba'in da shida na annabci ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafariki mai kyau yana burge shi kuma ya kasance yana ba wa mafarki muhimmanci ya zo daga samura lallai shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya sallar asuba yakan fiskanto mu da fiskansa sai ya ce waye daga cikin ku yayi mafarki idan wani daga cikin mu ya ga wani abu a mafarkinsa sai ya bada kissar abin da ya gani ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mafarke mafarken da ake iya yin su nau'i uku ne na farko mafarki mai kyau wadda bushara ce daga Allah na biyu mafarkin abin da yake bakanta wa mutum rai wannan kuma daga shaidan ne sai mafarkin abin da mutum yake zancensa a cikin zuciyarsa don haka mafarki mai kyau bushara ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya fi ku gaskiyan mafarki shine mutumin da ya fi ku gaskiya a zancensa ya fi ku gaskiya a harshensa kuma sunna ta zo da cewa idan mutum ya yi mafarkin abin da yake so to lallai hamdala ga Allah ya ce alhamdulillah sa'an nan kada ya ba da labarin abin da ya ganin sai ga wanda yake so sa'an nan kuma ya yi kokarin neman fassaran abin da ya gani amma idan mutum ya ga abin da yake kyama to ana neman na farko ya yi tofi ta gefen hagu sau uku na biyu ya nemi tsarin Allah daga sharrin abin da ya gani da kuma sharrin shaidan har sau uku na uku ya juya daga kwiɓinsa da yake kwance ko kuma ya tashi ya yi sallah na hudu kada ya ba da labarin abin da ya ganin ga wani na biyar kada ya nemi fassaran abin da ya ganin to idan ya yi aiki da waɗannan ladduban abin da ya ganin ba zai cutar da shi ba sai ka yi ƙoƙari ka kiyaye zikirin barci da lokacin tashi daga barci sa'an nan kuma muna maka albishir da ganin mafarkin da zai faranta maka rai sa'an nan ka kautar da kanka da irin mafarkin da zai dame ka a ranka ka dogara ga Allah Allah ta'ala ya isa ya zama abin dogaro a gare mu wa kafa billahi wakila wallahu ta'ala a'lam